siradi wata gada ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akan wutar jahannama take siririya ce matukar siririya siriranta ta yafi na gashi sannan ga ta da kaifi na hatsari duk wanda ya hauta in ba da imani ba sai ta yanka shi kaifinta yafi na takobi yafi na reza kuma kowa sai ya hau kowa Allah ya rantse kowa sai ya hau domin ya ce wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jathiya kowa daga cikin ku sai ya ketare wannan gadar alƙawari ne Allah yayi da rantsuwar da ba zai karya ba to amma thumma nunajji alladhina taqaw masu takawa in sun hau za mu tsallakar da su wa nadharu adh-dhalimin fiha jathiya kafirai kuma za mu basu a ciki za su rubta, za su fada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu'minai maza da mata da kafirai da kowa da kowa za su hau kuma lokacin da za a hauta baki ɗaya a lokacin ne Allah madaukakin sarki zai ce da mala'iku su canja wannan ƙasar domin Allah ya ce yau tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was samawat akwai ranar da za a canja kasar nan ba wannan wacce muka rayu akai ba sama ma za a canja ba wannan wacce muka rayu da ita ba saboda za a bude sabuwar rayuwa ita ce rayuwar lahira wannan ƙasar ta yi dauda sai an da ita waccan samar ita ma duk folishin ya bata ta folishin na zunubi da folishin na hayaki duk ya na gurɓata ta sai an canja ta to a wani lokaci ne za a canja ƙasa sai an kwashe 'yan ƙasar duka an ɗora su akan siraɗi sai Allah ya ce da mala'iku to ku canja manzo sallallahu alaihi wasallam yace saboda hadarin wannan waje idan mutane suka hau mala'iku kansu suna cikin fargaba abinda suke cewa rabbi sallim sallim rabbi sallim sallim Allah ka tseratar da bayi na kwarai Allah ka tseratar da mutanen kirki manzo Allah sallallahu alaihi wa ya yace kuma a ƙarƙashin ta wutar jahannama take a ƙarƙashin ta wutar jahannama take kuma a ciki akwai mala'ikun da ake kira da zabaniyawa su ne mala'ikun da suke azabtar da 'yan wuta kamar ka ce gandirobobin wuta masu kula da 'yan kurkukun wuta waɗannan mala'ikun su kuma a hannunsu akwai waɗansu ƙugiyoyi ko ka ce lauje wuƙaƙe masu lankwashashen kai su kuma suna kai yanka suna so su jawo duk wanda suka samu su yi wuta da shi su kuma haka Allah ya sa su da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane za su rinka ƙetare sirati gwargwadon imanin su da ayyukan su na ƙwarai wani zai wuce sirati yadda ka san walkiya wal har ya wuce wani zai wuce ta kan sirati yadda ka san ingarman doki sukutun sukutun sukutun haka zai wuce wani kuma zai wuce da rarrafe da jan gindi bayan duk siradin ya kaca-kaca da shi amma da haka zai ƙarasa shine ibnu taymiya yace wa kaza siratu yumaddu fawqa jahannamin fa musallamun najin wa akhar muhammad a cikin lamiyarsa yace wa kaza siratu na daga cikin imani da abinda da ahlus sunna wal jama'a suka yadda da shi akwai siradi, fawqa jahannamin wanda za a sa shi akan wutar jahannama fa musallamun najin wanda ya imani da Allah ya sallama masa shi zai tsira wa akharu dayan kuwa kafiri muhmalu zai fada a ciki shine wa nazaru zalimin fiha jasiya to a wannan lokaci bayan hadarin da shi siradin yake da shi kuma za a yi duhu duhun da daidai da hannunka baka gani baka ganin daidai da hannunka to dan Allah gada komin girmanta ma ka hauta cikin duhu ya ka kare ballantana ga hadarin gadar ga abin da ke ƙarƙashin gadar ga waɗanda suke kawo maka yanka kuma baka ganin gadar ya za a yi kaga akwai tashin hankali to shine Allah yake bada labari akwai waɗanda su a wannan ranar suna da haske duhun da za a yi na rashin ganin gaba bai shafe su ba su ne wa waɗanda suka yi imani maza da mata shine Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhal na amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha asa rabbukum ayyuka fira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anharu yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya wal ladina amanu ma'ahu nuruhum yas'a Ya kulu wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana wa ghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir daka Allah maɗaukin sarki zai fitarwa da annabi da muminai haske ta gabansu don su ga gabansu su tsallake siraɗi da shi to wannan hasken shi Allah subhanahu wataala yake magana a nan wanda wannan hasken abin da zai farar da shi shine imani sai mai imani ne zai yi wannan hasken amma kafiri ba zai yi wannan hasken ba bisa ga ka'idar wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur duk wanda Allah bai bashi haske ba a wannan ranar babu wani kamfanin wutar lantarki ko sola da zai iya kai maka haske wannan waje ba zai iya ba ya tabbata cin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi ya ce duk mutumin da yake karanta suratu al-kahf ranar juma'a Allah zai mai da manya-manyan ƴan yatsun kafarsa a ranar lahira su zama haske suna haskaka masa gabansa yana daga cikin shi abinda wannan hasken ya bambanta da shi akan sauran haske irin da wanda muka sani na duniya shi haske ne wanda iya gaba yake haskawa sai bangaren dama baya haska bangaren ina hagu yanzu idan ka kunna fitilan mota ko tocila za ta haska maka dama ta haska maka hagu kuma ta haska maka gabanka wata fitilan ma har ta haska baya to amma shi wannan hasken gaba yake haskawa da dama baya haska hagu baya haska baya to su kuma kafurai, a hagu suke da kuma a baya munafikai a hagu suke da a baya shi yasa hasken ba zai kai gare su ba su kuma muminai hasken yana haska musu gaba kuma yana haska damansu. Gabansu don su dan su ga gabansu, damansu kuma wajen ƴan uwansu muminai ina fata an gane shi yasa zamu ji ayoyi a gaba kafirai za su rinka cewa da muminai ku jira mu mu dan dosa na hasken ku yawma yaqulu almunafiquna walmunafiqatu na? amanu nzuruna naqata bismin nurikum ila a wara'akum faltamisu nuran to sannan yana daga cikin shi fa'idar wannan hasken duk wani haske da ka sani a duniya in ka kunna shi na kusa da kai yana amfana da shi idan yanzu da zaka kunna fitila in dai da wani a kusa da kai sai ya ga hasken kuma hasken sai ya masa amfani ko kana so ko baka so baka isa ka tare masa ba amma banda hasken lahira hasken imani hasken hawa sura'i shi wannan iya mai shi kadai yake ganin kayansa ko kana kusa da shi shi yana ganin hasken amma kai ba za ka gani ba shi yasa munafukai za su rinka cewa wani ni fa abokinka ne a duniya tare muke kaza da kaza kila ma ga gida na ga gidanka ga rumfar kasuwa ta ga taka ga gona ta ga taka alam nakum ma'akum a duniya ba tare muke ba qalu bala sai a ce haka ne a duniya kun yi makotaka a duniya ga gida ga gida ga rumfar kasuwa ga rumfar kasuwa ga gona ga gona to amma kuma sai ni dan ka zauna tare da mutumin kirki in baka zama na kirki ba sai kai ma kirkin ya shafe ka zai shafe ka ba alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wa wartabtum wa gharrakum al-amani hatta jaa amrullah wa gharrakum billahi al-gharur ina fata an gani da haka Allah subhanahu wataala yace yauma taral mu'minina ranar da kai da kake tambayar to kai da ake karanta wa Qur'anin kake ji ko ka yadda ko baka yadda ba taral mu'minina zaka ga mu'minai maza wal mu'minati da mu'minai mata yas'a nuruhum hasken su yana kai kawo baina aidihim gaba gare su malai ce amamahum shine gaban su wa bi aymanihim da kuma ta bangaren daman su ayyakununa bi aymanihim wa yuqalu lahum kuma zaka ji ana cewa da mu'minai bayan haske ya haskaka gaban su da daman su bushrakumul yawma albushrunku a yau ku kwantar da hankalinku a yau ba ku da matsala a yau daidai da innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul mala'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru daidai da bushrakumul yawm wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun bushrakum yawma jannat daka albishirinku aljannan nan da ake ta gaya muku a yau Lallai tana nan za ku same ta an gane ko ai dukhuluhum abin nufi za ku shige ta tajri min tahtiha al-anharu wanda korami suke gudana ta karkashin gine-ginanta khalidina fiha kuma za su dawwama a ciki Allah ka sa mu cikin su da rahmarka Allah ya ce zalika huwal fawzul azim wannan shine babban rabo babu rabon da ya kai a ce ka mutu ka shiga aljanna duk wani rabo koma bayan shiga aljanna yake da haka shi yasa Allah yake cewa zalika huwal fawzul azim zalika huwa al-fawzul kabir limithli hadha falyamal al-amilun adhalika khairun nuzulan am shajaratu zaqum